This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. iran da amurka sun yi musayar fursunoni jiya asabar a wata mawuyaciyar yarjejeniya wacce aka cimma gab da lokacin da jami'an diplomasiyya a birnin biyana suka ba da sanarwar aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan kasashen yamma da iran Amurka da aka sake sun hada da wakilin jaridar washington post jason rezaian wanda aka kama sama da makonni koko kwanaki 500 da suka gabata bisa zargin leƙen asiri zargin da gwamnatin amurka da iyalansa da abokansa duk suka yi ta musawa an kuma saki wani limamin kirista ba amurke ɗan asalin iran wanda wani tsohon sojan ruwan amurka ne iran ta saki jimlar amurkawa biyar a cewar jami'an amurka a birnin biyana inda jami'an diplomasiya suka taru don tsimayar sanarwar fara aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da aka cima da iran jami'an amurka sun ce yarjejeniyar sakin fursunonin ta biyo bayan tattaunawar tsawon watanni tara wadda aka kammala sa'o'i 24 da suka gabata sun kauce ma kiran yarjejeniyar ta musayar fursunoni a maimakon haka suka bayyana ta da halin tausayawa ana a nata bangaren amurka za ta saki iraniyawa bakwai waɗanda au tuni aka jefa su kurkuku au suna fuskantar tuhumce-tuhumce saboda saba ma takunkumin tattalin arzikin da aka kakaba ma iran wani takaitaccen bayanin da fadar shugaban amurka ta fitar ya ce amurka ta yi afuwa ta jin kai ga mutanen bakwai tare kuma da janye tuhumce-tuhumcen da ake wa wasu iraniyawan kuma sha hudu a kasashen etare masu kada kuri'a a taiwan sun zaɓi tsai in jiya asabar a matsayin shugabar wannan tsibiri mace ta farko suka matukar kayar da jam'iyyar 'yan rajin kishin ƙasa ta kmt wadda ta raja'a wajen ƙarfafa dangantaka da ƙasar china tun lokacin da ta hau gadon mulki shekaru takwas da suka gabata jam'iyyar shugaba tsai mai sassauci shigin demokrat ta kuma ci kujeru masu rinjaye a majalisar dokokin ƙasar a karo na farko al'amarin da ka iya tasiri gaya ga manufofin tattalin arzikin ƙasar dangane da china da take magana da 'yan jarida jim kaɗan bayan da abokin karawarta na kmt eric chu ya amince da shan kayan tsai ta yi alkawarin ci gaba da zaman lafiya da ƙasar china wacce ita ce ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya nasarar da tsaye ta samu jiya asabar ita ce nasarar zaɓe mafi girma tun bayan da taiwan ta fara gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa tsaye ta ce wannan zaɓen manuniya ce ta irin dukufar da 'yan taiwan suka yi na zama ƙasa mai bin tafarkin dimokuraɗiyya jami'an gwamnatin burkina faso sun ce an kawo ƙarshen mamayar otal ɗin na alatu wadda ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 23 a wagadugu babban birnin ƙasar ministan cikin gida simon kamfori ya faɗi ji asabar cewa waɗanda abin ya rutsa da su waɗanda suka fito daga ƙasashe 19 sun mutu ne a harin da aka kai otel ɗin mai suna splendid hotel ya ƙara da cewa an kubutar da mutane sama da 150 lokacin da jami'an tsaro suka yunkura to amma wasu su san samu raunuka kamfori ya ce an hallaka masu ikirarin jihadin uku a wannan harin mata biyu da namiji shugaban burkina faso roch march christian kabore wanda ya kama aiki a watan jiya ya kai ziyara a otel ɗin jiya asabar inda ya bayyana harin da halin tsoro mara ma'ana gabore ya ce ƙasar ba za ta miƙa wuya ga masu tsaurin ra'ayi ba sannan ya jinjina ma sojojin ƙasa da ƙasa saboda taimakawa da suka yi aka shawo kan mamayar ko aka kawo ƙarshen ta 'yan sandan ƙasar indonesiya sun ce sun danƙe wasu mutane sha biyu da ke da alaƙa da harin ta'addancin da ƙungiyar isis ta kai babban birnin ƙasar a makon jiya su feto janar na 'yan sandan kasar badrudin haiti ya faɗi jiya asabar cewa an kama waɗanda ake zargin ne a samaman da aka kai a faɗin ƙasar ya ce ƙungiyar ta samu kuɗi daga wata kafar da ba a bayyana ta ba ta isis wacce tuni ma ta yi ikirarin kai harin an halaka dukkanin mahara biyar ɗin ranar alhamis bayan da suka kai hari kan wuraren da suka hada da na 'yan sanda a tsakiyar birnin jakarta da bama da gurneti da kuma bindigogi an kuma kashe wasu farar hula biyu ɗaya daga cikin maharan wanda shi ma ya mutu an taɓa kama shi da laifin mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba lokacin da shugaban amurka barack obama ya kai ziyara ƙasar a cewar shugaban na haiti koko shugaban na ƙasar haiti a ranar juma'a jiya asabar a birnin beijing an buɗe sabon bankin bunƙasa ƙasa na asiya wanda china ke goyon baya don nan gaba ya yi takara da bankin duniya da sauran hukumomin lamuni na ƙasa da ƙasa duniya da wato ƙasashe 57 ne suka yi karo-karon uwar kuɗi dala biliyan 100 ga bankin wanda ya kai kusan rabin bankin duniya a yau uwar kuɗi gab da fara aiki wannan wani al'amari ne na tarihi a cewar shugaban china shi jinping wanda da farko ya kawo wato ya kawo shawarar kafa bankin gamayyar asiya wanda zai rinka taimakawa wajen bunƙasa ƙasashe da samar da abubuwan more rayuwa labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Cikin shirin gwamnatin jihar Kaduna ta kammala dukkan shirye-shirye domin fara aiwatar da shirin baiwa yara abinci a makarantu. jihar katsina ta kashe fiye da naira miliyan goma domin koya ɗalibai sana'o'in hannu da kuma tarbiyya za mu ji dabarun ingantar da koyarwa jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya gwamnatin jihar katsina ta kashe fiye da naira miliyan goma domin koya ɗalibai sana'o'in hannu da inganta tarbiyyarsu ga rahoton da wakilin sashen hausa zaharaddin sani funtuwa ya aiko mana Mataimakin gwamnan jihar Katsina Alhaji Munir Yakubu wanda shine ya jawabi a madadin gwamna Aminu Bello Masari ya ce gwamnatin jihar Katsina ta ware kaso 20 bisa 100 a kasafin kuɗin bana domin inganta harkokin ilimi a faɗin jihar. wannan muhimmin taro da aka yi mata wanda aka yi shi ne domin kyautata ɗabi'a su da sauran halayen. Kamar yadda muka je eh, bayani wannan kanmu eh, da aka yi mun samu yara mata guda 250 kuma an ɗauko su ne daga tsamin hukumomi guda 30 Zazzau na wannan jiha Ko makasudin yin wannan kyan wannan taro shine a koya musu sana'o'i waɗanda za su amfane su har zuwa iyakar rayuwa. An koya musu sana'o'i sana'o'in da aka koya musu kamar yadda muka ji bayani don haɗa da yadda ake yin sabulu da yadda ake yin tsakiya da sauran sana'o'i dai waɗanda za su samu su kuɗaɗen shiga wanda za su riƙe rayuwarsu har illa ma sha Allah. To kamar da kusa wannan gwamnati wadda kuka zaɓa gwamnatin kawo canji in Allah da na alheri. Gwamnati ce wadda ɗaya daga cikin kuɗoɗin ta shine inganta ilimi na wannan jiha ta. kuma a wannan shekara gwamnati ta ɗebe kaso kashi ishirin bisa ɗari don inganta har gari a wannan wuri ne ina so kira waɗannan yara 'yan mata wa'anda suka samu yawa a wannan wuri da su amfani da duk abubuwan da suka samu a wannan. Hajiya Binta Abba Umar ita ce mai ba gwamnan jihar Katsina shawara akan ilimin 'ya'ya mata da ci gaban yara. Ta yi bayani makasudin gudanar da wannan sansani da aka tattaro ɗalibai daban-daban daga makarantu da ke faɗin ƙananan hukumi gundumomi 34 da ke a jihar. Program dai da muke yi domin a lokacin hutu muna tattaro yara ne 'yan firamare school da karamar eh, secondary school JS1 domin a ƙara koya musu tarbiyya da kuma yadda za su tafiyar da rayuwarsu kasantuwar yadda muke ganin rayuwa ta lalace shi yasa muka tsinto yara waɗanda suke na primary school da secondary. Wani irin nasara za ki man mai saurare nuni? Ya abin yana da nasara sosai domin yaran suna koyon sana'o. Ka gani ana koya masu yin yadda ake haɗa sabulu yadda ake hada liquid soap irin wanda ake wanke-wanke da wankin su mota da irin toilet saka ana hada musu yin sarkoki koya musu irin yin wannan yana da ci gaba gaskiya yanzu da za muka fara sanarwa a rediyo cewa za a yi wannan program akwai iyaye da yawa inda suka zo suka roƙi mu suna son da Allah a sa yaran su domin waccan shekarar da aka yi akwai uwar da ta ce yanzu akan sana'a da yarinya ta koya take kamar ɗalibai nawa kuka tattara 250 biyu da hamsin ne to shi gwamnan jihar Katsina shi ya ba ku goyon baya domin gudanar da wannan shiri kamar zaki iya mana bayanin irin ɗawainiyar da ya yi kan wannan shiri ya gwamna ya goya mana baya ɗari bisa ɗari a kan wannan shiri ya ba da kuɗin da aka yi wannan ake fidin yaran da yan security saboda kaga mun aji da yan security da nurses da civil defense duk dai sannan kuma akwai kuɗin da aka sau kayayyakin da ake koya ma yaran kayan sana'a kuma bayan sun gama akwai gift na trolley bags a cikin trolley bags in ana sanya masa da su atamfofi su turarurruka kayan da littattafan addini da exercise books da a lot of things dai a cikin trolley bags din wanda an ba mu 11 million. wani kira gare ki ga su iyaye ganin cewa iyaye su ake rage wannan dauniya ta ba 'ya'yansu tarbiyya am to kiran da zan yi ma iyaye shine wannan tarbiyya da muke kokarin mu ba su da koya musu sana'a da bayan musu da kan koda sun je makaranta ta gaba da primary kada su haɗu da wasu abokai da za su iya jan ra'ayinsu ga shiga wata hanya mara kyau iyayen su an sa su duba su ga abubuwan da aka koya masu su kuma su ƙara jaddada ma wa'annan 'ya'yan nasu. Sarkin Daura Alhaji Umar Faruk Umar ya ce haɗa waɗannan yara domin gudanar da wannan sansani zai taimaka wajen ƙara danƙon zumunci tsakanin ɗaliban. Wasu daga cikin ɗaliban da aka tattara a wannan sansani sun yi mana bayanin abubuwan da suka koya kamar. Sunana Maralliya. To me aka koya maki a wannan gurin da kuka zo? Koya man yadda zan yanke akaiwata kuma an koya man yadda in ne a yadda zani in kare. kare kaina. Sunana Nusaiba. Mai kika koya ana? An koya yadda zan iya kare jikina. Sunana Zakiya Dalhat. Mai kika koya a wannan gurin da aka tattara ku? An koya mana yadda za mu gyara kanmu da Suna Sunana Farida Nura Sani daga Katsina. An koya mana yadda za mu rika kula da kanmu da yadda za mu rika da sana'o'i da za a koya. Sunana Amina Ahmad. An koya mana yadda za mu rika kare kanmu, za mu kare iyayenmu yadda ko da kan wasu idan sun irin idan sun yi kudin nan ba za su rika he su yi kamar ma ba san iyayensu ba su ma natsu yanzu an tarbiyyantar da mu an gyara an koya mu yadda za mu kare kimar jikinmu za mu kula da kanmu mu kula da ayyukan da aka sanya a yayin wannan sansani an gabatar da kasidu akan yadda yaran za su iya kiyaye kansu daga shan miyagun kwayoyi da kuma yadda za su gyara jikinsu a yayin da suke a makarantu ko suka kammala zaradin sanufin tuwa sashen hausa na murya amurka daga Katsina a Najeriya. Masana suna danganta koma bayan ilimi kan dalilai masu yawa, ba ga rashin malamai ƙwararru da kayan aiki da ɗakunan karatu, wani dalili da kusan ake mancewa da shi shine yara da suke fama da yunwa kuma su tafi makaranta. To ta ya za a magance wannan batu? Jihar Kaduna za ta fara aiwatar da shirin ciyar da ɗalibai abinci yayin suna makaranta. Har ma waɗanda za su yi wannan aiki suka gana da kwamishinan ilimi na jihar Shehu Usman Adamu kamar yadda wakilin sashen hausa iliya kure wadda ya halarci zaman da aka yi ya aiko mana sunana hajiya jimmai suna tambaya na shine an dauke ni a matsayin yan kwangilan da zata ba yara abinci to nawa ne albashi na gwamnati zata biya ni to alhamdulahi wannan tambaya naki a tambaya ne mai muhimmanci wannan tsari da aka yi na ba yara abinci an ɗauki mata daga kowane gari kuma daga kowane unguwa domin su dafa abinci su ba yara za su dafa wannan abinci a kan kuɗi naira hamsin a kan kowane yaro kuma za a ba kowace mace naira hamsin ta dafa abinci ta ba kowane yaro amma ba ta da albashi da za a rika ba ta a wata dalili kuwa shine ba ma'aikaciyar gwamnati ba ce saboda haka babu wani tsarin da za a ba ta albashi a cikin wannan kuɗi naira hamsin da za ta dafa abincin kowane yaro a ciki ne ake sa ran ta dafa a ciki ake sa ranta ta dan samu riban da za ta samu domin lokacin da ake buga ƙididdigan waɗannan kuɗaɗe a ga nawa zai ciyar da yaro an duba an ga akan kowane yaro an ƙara mace naira kusan goma a matsayin kuɗin wahalanta da kuɗin ice saboda haka ba su da albashi kuma ba su da fansho balle ratuti sai dai lada a wurin allah da kuma riban da za su samu na dafawa yara abinci tambaya ta gaba A ah, ni sunana maman richard ni tambaya na da zan ma honorable commissioner an dauke ni dafa da ah, abinci a makaranta to yaya ne zan yi in samu tukwane da huwa da kuma su goma da zan sa wa'annan kaya gwamnati za su ba mu kudi mu siya wa'annan kayan ne ko kuwa to wannan tambaya ita ma tana da muhimmanci a wannan tsari da muka yi na ba yara abinci mun duba hanyoyi da ake dafa ma yara abinci kala-kala ɗaya daga cikin hanyoyin da ake dafa ma yara a basu abinci shine a zo da tukwanen gwamnati da kwanonin gwamnati a dafa abinci a makarantan a kuma ba yara abinci su ci wannan shi ake kira village kitchen tsari na biyu shine irin wanda mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i yasa aka ɗauka wanda babu tukunyen da gwamnati za ta saya babu kayan eh, wato kula-kula ko flax-flax ko kwanuka na daidai yaro shi zo da kwanan shi na biyu mace a cikin ɗan riban da za ta rika samu a sati na ɗaya da na biyu muna sa ran ta sai tukwananta da kuma sai dukkan kayayyakin da zai ishe ta ta yi wannan hidiman dafa abinci daga ƙarshe muna kira ga wayannan mata da idan ma ba su da sarari ne a yanzu kar su ɗauki kuɗi na farko su je su sayi tukunya kaga ba za su samu abin da su saya su dafa mayara abinci ba kuɗin farko su ɗauka su dafa abinci su samo tukwane na haya a hankali a hankali tana cikin yin wannan maman rita za ta samu kuɗi da za ta sai tukwananta kuma sun zama jarinta kuma ma dai ai ya kamata mutum shi ma ya ɗan sa wani abu ya ce wannan shine jarina in a cikin wannan harka saboda haka babu maganan tukwane babu maganan kayan girki kuɗi ne za a rika zubawa a banki kowane sati shugabannin su na wannan cooperative su je su ciro kuɗi su raba wa mata kowace mace za a ba ta naira hamsin sau adadin yawan yaran da take ciyarwa kada kuma ta yadda a ba ta kuɗin da bai kai haka ba in kuma an manta an ba ta fiye da haka to ta ididdiga ta dawo da sauran kuɗi ranka yi daɗe barka da warhaka na malam abdullahi daga kauru ɗan trader to ina so in tambaye mai girma bisa ga wannan ciyarwa ranar juma'a dai ba mu ga an sa sunayen kowa ba na maza to mu a matsayin mu na 'yan trader muna daga cikin wanda za a nema ne wajen ba da wannan lemun da aka yi mana bayani don an mana karamar hukuma bayani haka shi ne muke neman ƙarin bayani ran kai daɗe. sannan kuma mun matan matanmu sun tafi wannan girki muna da kamasho ne wanda za a bamu mu maza saboda mu ma mu dinga samu daga ciki shine tambayoyi na ranka ya dade to alhamdulahi maganar ranar juma'a da gaske ne za a ba yara biskit ne za kuma a ba su da ɗan lemo haka na leda da za su sha wani lokaci kuma a canza a ba su da madara gwamnati ta duba idan ta ce za ta bar wannan hidima ya zama a hannun 'yan tireda kowa ya kwangila to za a rika wa abin kuɗi kuma a rika kawo biskit kala-kala wani ya kawo ƙarami wani ya kawo babba saboda haka mai girma gavna ya amince da cewa a fitar da kwangila guda ɗaya a ba kamfanin biskit da aka tabbatar kamfanin biskit ne a kuma fitar da kwangilan wannan kayan sha a ba wanda aka tabbatar kamfani ne mai samar da waɗannan kayayyaki idan aka yi haka aka kawo wannan biskit aka kuma kawo wannan abin sha sai a raba shi zuwa kowace karamar hukuma daga nan kuma sai a ɗauke shi a rarraba shi zuwa makarantu gunduma-gunduma sannan hidimastoci su zo su ɗauka ranar juma'an an kaɗa tara su raba wa yara mun so a taimaka wa 'yan trader to amma ganin yanayin yadda abin yake in har ka bar shi a hannun 'yan trader to wani wata ran zai kai biskit inda ba shi aka ce a kai ba shi yasa gwamnati take kokarin ta ga ta yi abin bai daya maganan kamasho da za a baka tun da matarka ta tafi dafa abinci yana ga sai dai kai na damo sai dai kai haƙuri kuma kada ka sa ido akan ɗan kuɗinta da za ta samu domin riban ba wani mai yawa ba ne to amma na tabbatar kila idan ta gama abincin za ta san ma ɗanta ƙarami da bai isa ya je makaranta ba kaga a nan ta baka kamasho ta ciyar da ɗanka amma kuma kada ka aje mata wani ƙaton kwano ka ce wai wannan ne na mai gida ko ka zo gida kana ta kumbure kumbure cewa ta yi alala ba ta aje maka ba a kul ka saki ka ɗaukan alalan gwamnati to ka ci alalan malam Nasiru yan rufa'i kuma za a bi ka sai ka fito da shi wannan ita ce gaskiyar magana ran honorable commissioner ya daɗe sunana mama amina daga cikun mu a wannan yanki shine mu sun nemi wannan aiki na dafa abinci ba su samu ba sai sunayen wasu suka fito wasu daga waɗansu yankuna mu kuma muna da burin mu ga cewa mu ne muka ciyar da mu abincin da za su ci yanzu ya ake ciki Masauro sai ku bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa shirinmu na gaba. Rashin ƙwararrun malamai yana daga cikin matsaloli da ake gani a koma bayan ilmi. To shin waɗanne irin matakai ne ake gani sa kamata a ɗauka domin inganta harkar ilmi? Wakiliyar sashin Hausa Maryam Ato Muhammad ta yi wannan tambaya ga Dr. Sani Aliyu, daraktan hukumar kula da kwalejojin ilmi na Najeriya. Akwai ɓangarori guda biyar da ake so a hori malamai. ana so a hori malaman da za su je su koyar da yara ƙanana daga shekara biyu zuwa uku hudu malami ya san yadda zai tarbiyyanci yara ya san abin da ya kamata a koyar musu ya san abin da suke so su koya ta nan ne ake zakulo ake gano yara tun daga wannan shekarar wani abu yaron ya fi so wanne ne ya fi fahimta sai a samu a tura shi ya yi ta karatun abin da yake fahimta ko ya fi so ɗaya kenan na biyu a iya kuma suna da ɓangaren da za a horar da malaman da za su je su koyar a primary school akwai ɓangare na uku shine a hori malaman da za su je su koyar a ƙananan azuzuwa na sakandare ɓangare na hudu a hori malaman da za su je su koyar da yara masu ƙwazo wanda kai hun su in ka haɗa su da 'yan uwansu da suke aji ɗaya kamar sun dakile su ne sannan akwai kuma ɗalibai waɗanda yake ko makafi ko kurame ko guragu ko dai masu wata miskila wanda miskilar ba za ta hana su ƙwaƙwalwarsu za ta iya ɗaukan karatu amma saboda jahilci musamman ma nan ƙasar hausa yaro da yake gurgu ne ko wanda yake makaho ne ko wanda yake kurma ne sai ka ga ba za a sa shi a makaranta ba wani ma kuranta tasa ba ta kai ta kawo ba in ya samu ya je makarantar aka sama masa inji da zai sa a kunnansa in kana magana sai ji duk abin da kake faɗa to duk duniya abin da take ciki kenan ana so kowane irin mutum ne kuma koyaya yake yanayinsa za a iya kai shi makaranta sannu a hankali a gano wace basira Allah ya bashi a gwada masa a sa shi makarantu a bashi kayayyakin aikin da zai iya yin wata sana'a da zai dogaro da kansa sannan akwai na ƙarshe a hori malamai da za su je su koyar da 'yan uwanmu maza da mata waɗanda su ba su samu damar shiga makarantun nazare firamare da sakandare ba domin su iya rubutu da karatu duniya ba ta ci gaba idan mafi yawan jama'a dukansu jahilai ne a najeriya wallahi waɗanda ba su yi karatu ba sun wanda suka yi karatu yawa idan karatun nan na manya ba mu tashi a kansa ba to ba za mu ci gaba ba kamar yadda ake cewa idan ka koyar da ya mace ka koyar da al'umma ne in ka koyar da ɗa namiji ka koyar da mutum ɗaya haka ilimin manya yake idan ka koyar da iyayen kansu suka iya rubutu da karatu suka san darajar makaranta to ba sai ka faɗa musu ba za su kore 'ya'yansu zuwa makaranta kuma su ba su irin dukkan taimakon da ya kamata domin su yi karatu da na juya game da irin goyon bayan da ya kamata iyaye da sauran jama'a su bayar akan ilimin ƙananan yara watan eccde ga abin da yake cewa wannan shiri alhamdulahi ta ko ina idan aka ce wane ne hannu ɗaya bai ɗaukan jinka idan kowa ya tashi ya ba da gudunmawarsa babu wanda ba a buƙatar gudunmawarsa kamar yadda mutanen mai martaba sarkin argungu suka yi suka tara kuɗi aka samu 'yan littafan da yanzu suke ɗakin karatun da yake kwalejin kowa idan ya kawo gudunmawarsa ana buƙata wannan hukuma da ta ware waɗannan abubuwa ta yi ne domin a taimaka a samu tun daga mataki na farko mataki na farko kwa shine inda za ka koyar da yara ƙanana 'yan shekara abin da ya kama daga biyu uku zuwa hudu ka fara tabbatar da su su san da karatu su iya shi su koye shi duk duniya haka ake yi mu ne saboda rashin ci gaba sai yaro ya shiga shekara shida sana a jawo shi a kai shi firamare amma makaranta tana farawa tun daga nazare ma'ana kai kafin ma nazare din akwai ajujuwa da aka bude idan misali uwar yaro tana aiki ta kai yaron ta ajiye shi a nan har lokacin da za ta dawo daga wajen aiki ta zo ta ɗauki ɗanta ana renonsa. ya tashi ya bude ido ya gan shi a cikin harkar da ta shafi karatu da kuma koyarwa waɗannan hanyoyi ne da aka taimaka kuma dukkan waɗanda suka sa hannu ba abin da za mu ce sai dai allah ya saka musu da alheri Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma ba hiro diodo ne wadda ya daida da sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai mako kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Iran da Amurka sun yi musayar fursunoni jiya Asabar a wata mawuyaciyar yarjejeniya wacce aka cimma gab da lokacin da jami'an diplomasiya a birnin Biyana suka ba da sanarwar aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan kasashen yamma da Iran. Masu kada ƙuri'a a Taiwan sun zaɓi tsai in jiya Asabar a matsayin shugabar wannan tsibiri mace ta farko. suka matukar kayar da jam'iyyar 'yan rajin kishin ƙasa ta kmt wadda ta raja'a wajen ƙarfafa dangantaka da ƙasar china tun lokacin da ta hau gadon mulki shekaru takwas da suka gabata jami'an gwamnatin burkina faso sun ce an kawo ƙarshen mamayar otal ɗin na alatu wadda ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 23 a wagadugu babban birnin ƙasar 'yan sandan kasar indonesiya sun ce sun danƙe mutane sha biyu da ke da alaƙa da harin ta'addancin da ƙungiyar isis ta kai babban birnin kasar a makon jiya jiya asabar a birnin beijing an buɗe sabon bankin bunƙasa ƙasa na asiya wanda china ke goyon baya don nan gaba ya yi takara da bankin duniya da sauran hukumomin lamuni na ƙasa da ƙasa ƙasashe 57 ne suka yi karo-karon uwar kuɗi dala biliyan 100 ga bankin wanda ya kai kusan rabin bankin duniya a yawan uwar kuɗi gab da fara aiki. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.